ɗan fashi littafi na biyu littafin da ya samu rubutowa daga anfa ni ko mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku shi saboda faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa tare da dai sauransu game da sha'anin rayuwa tabbas haka yake in kai sai an yi maka to a littafi da ya gabata da mun kwana ne inda sai da ya tabbatar ta gamsu shi ma ya gamsu sannan ya sake ta ya sauka daga kanta suna kwance babu wanda ya iya motsi haka ta huta ta mai da rigar bacinta ta koma ɗakinta inda ta yi wanka ta yi sallah a littafi na ɗaya da inda muka kwana kenan to a halin yanzu a littafi na biyun za mu ci gaba daga nan haka rayuwar su humaira ta ci gaba yanzu dai cikin humaira na da wata bakwai ya fito sosai gashi ya yi mata kyau ba kaɗan ba a lokacin amina ta fuskanci humaira na da ciki bakin ciki ya rufe ta a lokacin mahaifin humaira alhaji mahaifin humaira alhaji ya sanar da shi gobe za su dawo sai dai kawai ta ji kamar kar ma ya dawo din nan ne waye ya san ma fargabar da yake ciki ya kama hello hello hello kana zina alhaji am um, eh ina jinka tare da wasu ‘yan kame-kame a haka suka yi sallama inda ya samu hajiya ya sanar mata da cewa fa to ma abban humaira na dawowa gobe nan fa ta kitsa mishi abin da za su faɗa ma alhaji idan ya dawo washe gari kuwa sai gashi hakan yadda ya faɗa alhaji sun sauka a gidan inda aka dinga nan nan da su bayan sun ci sun sha sun huta dadi ya tambaya ina 'yata humaira take ne kam Alhaji suka da ido da Hajiya ta yi mishi alamun ya yi magana, ya dake sannan ya fara ba shi labarin abin da ya faru tare da cewa ina tsoron ina tsaron ina tsoro ya ɓata min ne shi ya sa ma na yadda ya aure su. Kana gani ka san fuskar shi akwai alamun mamaki da tambaya dadin Humaira ke tambayar Alhaji no ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to ya zama dole a nemo shi ko waye shi a hukunta shi daidai da laifin shi a haka dadin humaira ya sa aka nemo masta ya sa ana neman shi wanted ruwa a jallo amma ba a samu labarin inda yake ba a yanzu cikin humaira ya shiga wata tara kenan wata rana da daddare humaira tun da ta idar da sallan isha take jin ciwon mara yana damunta har misalin karfe tara lokacin da masta ya shigo da ya nufi ɗakin humaira inda ya iske ta bakin gado tana ta murkususu da maranta subhanallahi abin da ya faɗa kenan ya ɗauke ta ya nufi mota da ita yana tafiya ya sa ta gidan baya ya nufi komawa gaba da sauri ya fice da motar a sittin suna isa asibiti aka wuce da ita labor sai da aka yi awa ɗaya sannan ta haihu inda ta haifi kyakkyawar ya mace kana ganin bebin nan kaga masta kamar ba menene kamar har ta ɓaci ma nurse ɗin nan ne suka gyara bebi da ita humaira da yake ba wani abu bane da yake asibitin ɗin nan yasa aka kira mishi tana zuwa yace, baba yarinyar nan baba yarinyar nan zaki gyara yanzu baba ta ce an gama doctor da yake tana son doctor da yake tana son masta saboda yana da tausayi ga girmama dattijai da manya duk wanda ya san ya haife shi to lalle yana girmama shi matuka tamkar yadda yake girmama mahaifin shi haka baba ta dage ta gyara humaira ta fito tsaf kamar ba ita ce ta haihu yanzu ba sannu kin ji baba take humaira ma take jin sannu take mata Allah ya baki baby Allah ya baki mai kyau baby mai kyau kyakkyawa kalla suna hirar su ne yarinyar ta fara kuka dauke take ba ta nono baba sai ta faɗi haka tana kokarin mika mata yarinyar din hmm. Allah sarki ta sa hannu ta amshe ta ta ce to baba ya zan yi na bata nono baba ta miƙa mata ita ta miƙar da ita sai ta ce to ki bude masta ya shigo baba na baba ana kiran ki a waje haba ni fa na gaje ana kirana ana kirana bari na je ya ɗan gyara mata yarinyar yadda za ta bata nono tana fita da kusa da ita fuskan shi a daure ke yanzu bebin ne baki san yadda za a yi ki bata nono ba nono ma ba za ki iya ba oh saboda jinin dan fashi ne ko bai yi wata wata bai miƙe tare da riƙo hannunta ya mai da su baya ya zuge zai ɗaya riganta ya balle brazilian nan take nonuwan nan suka bayyana a gaban shi ya ɗora yarinyar kan cinyar ta. ya riko nonuwan nan ya wa bebi a baki tana fara tsotsa maira ta rintsa ido tare da cewar wayyo Allah wallahi da zafi so what ba zan san ba ban damu ba yana ɗaga gidan shi ya mata magana cikin wani irin muryar shi mai ban tsoro wadda bata san yana da shi ba zafi kike ji ta daga mishi kai lokacin yarinyar tana sha har ta ta sha ta koshi bacci ya ɗauke ta ya sa harshen shi yana zagayawa da shi akan kan nonuwanta ba tare da ya tsotsa ba tana limshe ido ya ci gaba da zagayar da harshen shi akan wurin dinnan bata san lokacin da ta tura hannunta a cikin gashin kansa ba tana masa wani yanayi suna ta ziyar da sunan su daɗi sai kawai saurin suke ta gyara rigan shi jin ana buga kofa baba ce ta shigo tare da cewar ina yarinya ta take masta ya murmushe ce baba wannan fa wannan fa alhaji ya ce ba yanzu yake ba ina take ta yi dariya ai ka san da tsohuwar zuma ake magani ko a'a baba ai an canza yanzu da sabuwa ake ita ko humaira tana jin su bata tanka ba ta ce humaira kin ci abinci eh na ci abinci baba yauwa masta ya fita sai gashi ya shigo tashi mu tafi ta daga kai tana kallon shi ya haɗa rai ba za ki tafi ba ne ba musu ta miƙe ta sa hijabi mamaki kawai yake bata gashi nan take zai canza fuskar nan sai kawai ta dinga ganin shi kamar wani zaki baba tare da ke za mu tafi sai ki dinga kula da ita zan biya ki haba dai dan nan haba wallahi abdul ko ba za ka biya ni ba ai zan zauna da iyalinka saboda ka cancanci fiye da haka murmushi ya cikin jin daɗin maganar da baba ta yi masa suka koma gida tare da ita tunda suka dawo amina bata shigo ganin yarinya ba ita ma humaira bata damu ba haka baba ke kula da yarinyan nan inda humaira ta ɗauki nono za ta bata amma bayan haka ba ta yarda ta ɗauki yarinyar yau ne ya kama suna a masallacin layin su aka saka ma yarinyar sunan mahaifiyar shi wato Hawwa'u ba wani taro aka yi ba saboda tsare tsare gida kawai da suka yi ranar wata alhamis ranar ne ya kama kwanan humayar sha biyar da haihuwa ta fito ta nufi ɗakin masta nan ta iske shi yana daddana laptop ɗin shi ta ƙariso kusa da shi tana zama ta sakalo hannuwanta a wuyan shi tana wasa da shi bai ce mata komai ba kuma bai daina abin da yake ba ta tura hannunta ƙasar rigar shi tana shafa cikin cikin kirjin shi har ta gangaro tana shafa kirjin shi ta ina ya juyo da ita tare da ɗora ta kan kirjin nan nashi ya fara kisan ɗinta a baki yana shafa kirjinta ya cire kayan jikinta yana wasa da shi a baki yake tsotsa yana tsotsan kirjinta hannun shi kuma na ƙasanta ya sa kawai ta ji wani irin yanayi suka fita daga hayyacinsu ji ta yana kokarin zai amfani da ita please master kar ka yi ban daɗe da haihuwa ba fa ban da haihuwa ba please kar ka yi makin sex da ni bai tsaya sauraron ta ba kawai ya shige ta ko kuwa suka fara yi domin Humaira turzewa ta yi ba zai yiwu ya kwanta da ita ba amma haka ya danne ta da ƙarfi bayan da ta iya bai sauka a kanta ba sai da ya ji ya gamsu tana kuka ta ɗago kanta ta kalle shi ba tare da ta ce komai ba Allah ya isa mugu kawai azzalumi bata ƙarisa ba ya damƙo nonuwanta yana matsawa da ƙarfi muryarta baya fita saboda kuka cikin kuka ta ɗora hannunta akan shi ɗaya kan hannun da ya riƙe nonon nan nata da shi yake matsewa please wallahi da zafi ka sake ka sake dan Allah tare da yarfe hannunta ya tura hannun shi a ƙasan ta ce oya buɗe gafanki dan Allah dan Allah please kai haƙuri masta ba zan iya ba na gaji kafin ta wani abu ya buɗe kafarta da kanshi mamaki take yadda masta kwata kwata ba shi da kunya abin har tsoro ya fara bata ya iya tafiyar da imanin mace kawai sai ta ji kamar ba a duniya take ba salon da yake mata sai da ya kai ta wani makura daban inda ya gaji da kanshi sannan ya barta da sauri ta tashi ta mai da kayanta ta yi ɗakin ta a can ta iske jidda na kuka da yake sunan maman shi yasa ta karisa tana yan kame kame amma baba bata ce mata komai ba zo ki ɗauke ta ki bata nono to baba bari na yi wanka ba ki wanka ba ne Baba dai da ta ji Humaira ta yi shiru bata ba ta amsa ba, ta ce to ki je mana ta nufi toilet ta tsarkake jikinta tukunna. Bayan ta fito ne ta tsaya kan Baba tana turo baki, Baba ta ce ba za ki amshe ta ki bata nonon ba ne. Ta sake zumburo baki Baba wai baki san baki san da zafi ba ne ban sani ba Humaira tunda ban taɓa haihuwa ba. La Baba baki taɓa haihuwa ba ne dama kenan wannan ɗan fashin wannan ɗan fashin ne ɗanki Baba ta yi dariya za ki ji dai da shi humaira ne dai ungo ki bata nonon nan wani wani humaira amina yar uwanki sai eh baba me kika gani kafin ta karisa masta ya shigo waya nake jin kukan zidda ne wallahi kuwa kakanta nan ina ta fama da ita ta bata nono ta ya ce baba ta ɗago kai kyale ni da ita baba ta tashi za ta bar ɗakin humaira ta riƙe ta don allah baba kar ki fita wallahi zali na zai ci tana kuka cikin shagwaba kaga abdul kar ka ci zalin ta ka bi ta a hankali sai ta bata nono nan ya amsa da to baba ta cire hannun humaira da ke jikin nata ta fita tana kuka tana ja da baya please master kar ka ce sai na bata nono zafi nake ji ya shiru bai ce mata komai ba saboda ya san shawarar da shayarwa na haihuwan farko da zafi musamman ita da ya ga alamun tana ta saka fargaba da shayarwan ɗin to ai ba za ki ji zafi ba yanzu ya wuce Allah kuwa zan ji to zan miki wani abu yadda ba za ki ji zafi ba ita kuwa yadda ya mata magana ne cikin cool boys sai kawai ta nufi wurin shi ya riƙe kafaɗunta ya zaunar da ita kan bakin gado ya ɗaga rigarta ya ciro nononta ya fito dama babu ra'ziya a jikinta bata ankara ba ta ji yana lasan wurin ɗin kan nonon nata sai ta ji abin yana zuwa mata a wani irin yanayi ta yi shiru tana jin yadda yake lasa tamkar bacci zai ɗauke ta saboda wani yanayi da ta shiga tana jin abin nan tun daga tafin kanta har zuwa kwakwalwar kanta ta rufe idonta sai kawai ta ji kuma ana tsotson nono a hankali ta buɗe idanunta sai ta ga bebi ne ke tsotsa shi kuma yana lasan ɗaya da harshensa har kusan minti talatin yana yi bebin na sha har ta ta koshi ta samu bacci sannan ya tashi ba tare da ya ce mata komai bai fita da daddare baba ta yi shuru ta yi ta yi humaira ta ba wa jidda nono wai ita sai an kira masa. haka baba ta kira shi ya zo ya aka yi ne baba kaga yanzu ma na yi ta ba ma yar nan nono ta ki wai sai ka zo da kanka kallon ta ido cikin ido ta yi saurin dukar da kanta ƙasa baba ta fita ta ba wuri ya zauna kusa da ita ya fara shafa kan nonuwan nata don shi yana bala'in son kirjin nan nata saboda kyau da ya mishi yana hakan ko ya ɗauko jidda ya ɗora ta ta kama tana sha shi kuma yana mata wasa da ɗayan cikin kukan shi gaba ta ce ni fa ba haka haka kake mini ba abin ya so ya bashi dariya yadda take tittirjewa tana kuka wai ita ba haka yake mata ba ya mata irin na ɗazu to ya nake miki ta ɗan turo ƙaramin bakinta ta ce to ai ba lasa kake ba ya ɗago a hankali ya kalle ta yi saurin sun koyar da kanta ƙasa sa harshe yana lasa ita kuma tana rufe ido ya ci gabar shafa wuyanta har ya ji bebin nan tana nishi alamun bacci sai ya tashi ya bar ɗakin still bai sai mata komai ba shikenan wannan takaitacce kenan a can gefe ɗaya kuwa alhaji ahmad mai dala wato mahaifin humaira ya sa an raba hotunan su humaira ana kan neman su duk wanda ya samu information a kansu za a bashi miliyan goma ranar wata juma'a alhaji suna zaune a harabar gidan shi sai ga mahaifin amina mahaifiyar amina mahaifin amina ya shigo da mota ya shigo suka gaisa da alhaji suna tattaunawa akan business ɗin alhaji mai gadi ya zo ya duka tare da cewa ranka ya daɗe wani ne yake son ganin ka okay a shigo da shi mana bayan an shigo da shi mutumin ya zube gaban alhaji tare da cewa ranka ya daɗe na daɗe ne na kunna tv ne na ga an nuno hoton yara guda biyu ana neman su alhaji ya gyara zama ce ina jin ka kwanaki na ce asibitin master hospital na ga yarinyar amma ban ga ɗayar ba kuma wallahi ita ce alhaji ya ce ka tabbata na tabbata alhaji to ku tashi mu je ai ba mu ga ta zama ba nan take suka fita alhaji da mahaifin amina wato mahaifin humaira da mahaifin amina wannan mutumin da ya kawo labari suka ɗunguma suka nufi asibiti inda ne kuma nake cewa lallai kam yau za a yi ta a cikin littafin ɗan fashi wanda kuma nake cewa na gode wa Allah da ya bani iko da dama na kammala littafi na ɗaya kana ya ara min lokaci na shigo littafi na biyu littafin ɗan fashi nan take suka ɗunguma zuwa asibiti suna isa suka nufi ofishin doktor wani doktor ne wato doktor ahmad yana zaune ji an bugo kofa an shigo ba tare da ya ba da izini ba ya ɗago kai da sauri suka haɗa ido da alhaji ahmad mai dala wato mahaifin humaira ba su zauna ba sai doktor where is your friends where is your friend Dr. Ahmad zai yi maganan ta zo mishi a bazata in ce kar ka wahalar da mu ka wahalar da kanka in har baka faɗa mana inda yake ba za ka fuskanci mummunan hukunci dr ahmad ya murmushi domin ya san ko da sun kama masta ba abin da za su iya yi mishi saboda ba su san waye shi ba yana wannan tunani ya ji alhaji ya sake cewa ina yake dr ahmad ya ce baya nan ya bar kasan nan da yamman nan alhaji ya buga tebur tare da cewa but did you know his house ya ce na sani kwarai kuwa take us to the house Dr. Ahmad bai musu musu bai bi bayan su suka nufi mota suka ta tafiya yana nuna musu hanya har aka isa gidan suna shiga harabar gidan da yake dama Dr. Ahmad ya yi wa masa a akan cewar gasar alhazi nan sun zo ɗaukan yaran su ya yi sauri ya ɓoye wayar domin kada su kama shi da wayar din ma da ya tura wa Master wani abu suka karisa inda nima ko wani tattara ko matsayina ne gefe gudun kada nima a haɗa da ni nake cewa a nan zan dakata babi na ɗaya ya ƙare mu je zuwa babi na biyu cikin littafi na biyu kuma littafin ɗan fashi littafin anfa ni komai mai nishaɗantar da ku nake cewa ya sauraro lafiya lokacin da suka shiga gidan ko sun yi neman duniya ba su gan su ba alhaji ya ta ihu yana kiran humaira humaira humaira amma shiru ya ɗago kan shi ya kalli dr ahmad ya masa mugun kallo dama karya kake abokinka ba nan ya kawo yaran nan ba to bara ka je tunda abokinka ya riga ya gudu to kai zan damƙa ma 'yan sanda Alhaji ya daga waya kira 'yan sanda ba a fi minti sha biyar ba sai ga su sun fito tare da shigansu suka shiga gidan tun a harabar gidan suka ga an rubuta master gate house Alhaji ya ce za ku tafi da wannan station har sai na ba da right din a fito da shi sannan za ku sake shi 'yan sanda ya ce um, alhaji ka yi haƙuri ba za mu iya tafiya da wannan mutumi ba what alhaji ya faɗi haka cikin tsawa da ɓacin rai me yasa ba za ku tafi da shi ba saboda masa ya umarce mu da kar mu sake mu kama duk wanda yake da dangantaka da shi kuma cikin ku biyun nan ya nuna su da ya tsaye dole akwai wadda za mu yi arestin ɗin shi a cikin ku waye ya ba ku wannan umarnin awa masa ya faɗi haka direct yana ɗaga waya ya kira masa hello sir what is wrong Masta ke tambayar ɗan sanda amsa waye za mu yi ɗin shi daga ciki Alhaji Umar Tafida shi za ku kama oke sa who is Alhaji Umar Tafida ɗan sandan nan ke tambayar su jikin Alhaji Tafida na rawa ya ce ni ne you are under arrest Alhaji Ahmad ya ce to ina za ku za ku je da shi station za mu tafi da shi saboda laifin da ya aikata Dr. Ahmad ya yi murmushi tare da cewa na faɗa muku ba za ku iya da masta ba saboda you don't know who is he amma idan na faɗa muku asalin sunan shi na san za ku gano shi so i can't dokta zai wuce alhaji ya riko hannun shi please ahmad just tell me asalin sunan shi i beg of you waye shi ya yi murmushi bai umarce ni da in faɗa maka shi waye ba please babu abin da zan yi mishi ai dama ba abin da za ka iya yi mishi bare kuma har ka yi wani tunani to bara ka ji idan masta ya sake maka ya ka tambaye ta Wani irin azaba suka gana mata kuma in tambaye kama. ma masa bai san cewa ba alhaji tafi da ne ya haifi humaira ba da ba zai taɓa ɗauko ta ba ya ɗauke ta yana tunani yar alhaji umar tafi da ne da ya san yarka ne ba zai ɗauke ta ba saboda wancan bawan allah da kake gani alhaji umar tafi da ya nuna yana nuna motar 'yan sandan da ke shirin barin harabar gidan da alhaji tafi da ya cutar da masta kai ma ba shi kai ba ma shi kaɗai ba dangin su kaf da Alhaji Umar tafi da ya cutar da su ba zan faɗa maka ba idan kun haɗu da shi zai baka labarin komai akan shi yana gama faɗa mishi haka ya nufi motar da masta ya turo a ɗauke shi domin mai da shi asibiti Dr. Ahmad yana isa ofishin shi direct masta ofishin masta ya wuce please ka ba ma baban yaran nan yaransa to kawai ya ce mishi tare da miƙewa ya bar mishi ofishin nan yana ce mishi good night see you tomorrow morning okay dr ahmad okay kawai ya ce mishi dama ya san ba abin da zai ce mishi yana shiga gida ya tadda amina a falo yana ganin ta ya bata rai ya wuce abin shi yana shiga ɗakin shi ya watsa ruwa ya fito cikin tirikwata da wata black shirt sun yi matukar kyau a jikin shi da ɗakin humaira ya wuce yana shiga ya tadda ita da baba ya ɗan saki ransa kai baba alhaji fa ya ce bai yi da ke da little girl ɗin nan ba fa in zuwa me zai yi da wannan da Allah ku bar abu duk munanan yara muni ya musu yawa ya murmushi baba ta ɗago kanta kai dai wasa kawai kake yi kai da Allah raba ni da wannan yara naku da ba wannan yaran naku da basu da kan gado ya murmushi beauty point din shi suka lotsa ya kalli Humaira fiska a daure ce baki iya sannu da zuwa bane ko gaisuwa mm-hmm. baba ta miƙe ta fita da jin da didda a hannunta tana fita humaira ta zo kusa da shi ta sakalo duka hannunta a wuyan shi turo baki ta to baba nake zira a ta fita sai na maka sannu da zuwa tana magana ta shafa kirjin shi da kan nafil ɗin shi ta sa harshe tana lasa rufe ido ya bai san lokacin da ya zura hannun shi shi ma cikin rigar ta yana wasa da kan abin nata ba ya haɗa bakin shi da nata yana tsotsa ba tare da ya taɓa komai ba haka ya ji kai Humaira su ma ne kaɗai ba ta yi ba saboda yadda ta ji ya sa hannun shi yana wasa da shi a mararta master master please master kiran sunan da take yi da kukan shugaban da take masa ne yasa ya sake ta bari na barki karki su ma mini anan naga har yanzu ke yar koyo amma tun da kina tare da master kenan. zan koyar da ke how to be very good in bed to bari mu ci gaba da bin masta har mu ga yadda zai kasance a littafin ɗan fashi na gode na gode da yadda kuke matuƙar kula da ni mun gode da addu'o'inku wannan shafin naku ne masoya na ba ku shi kyauta ku yadda kuke bukata i love you so much dagowar da humaira za ta yi kawai ta kalli masta cikin wani irin kallo wadda ni kaina ba zan iya fassara muku shi ba sannan ta ce masta Filis dan Allah ka faɗa min abin da mahaifinmu ya maka kake son ɗaukar fansa a kanmu murmushi masta ya tare da ɗan ƙara manna mata yake sannan yana ƙoƙarin kai hannun shi ƙasanta ta sauri ta riƙe hannun please masta kar ka min haka ba zan iya juriya ba waye saboda ya sani yana sa ni na buƙaci na buƙaci sex kuma bana so ka yi sex da ni a yanzu ya ɗan wuyanta yana lasa ta sauri riƙe waist ɗin shi saboda zafin da take ji na ɗan na wani irin yanayi kar ta ya wani yanayi sai hawayen da ya zubo mata na bakin ciki Allah ya isa kai dai mugu ne wallahi azzalimi kuma ba zan yafe maka ba haihuwar da ka sa na a gidanka kuma wallahi ta Allah ba taka ba don shi kaɗai zai min sakayyar abin kafin ta ƙarisa ya sake kota ya ce kwanciya da ke fa yanzu na fara kuma haihuwa na faɗa miki duk shekara sai kin haihu fansa kuma ban ma fara ɗauka ba tukun ya tura ta ta faɗi kan gado tana ƙoƙarin tashi ya hau ya danne ta ya haɗa bakinta da nashi yana tsotsa hannun shi kuma na ƙasanta yana wani yanayi cikin mugunta please master in dai ba kashe ni kake so ka yi ba ka bar ni haka tana kuka sosai ka kyale ni baba ta shigo ta ga abin da kar baba ta shigo ta ga abin da muke bakin shi yana wani yanayi cewa ya ce i want a baby wannan da ke wannan da kake da shi kuma fa I need more kafin ta sake cewa kawai wani abu sai ta ji ya shige ta kuka ta kamar ranta zai fita yana gamawa ta sa duka ta biyu ta rungume shi tamkar za a kwace mata shi bai hana ta bai taba hana ta ba ya riga ya san in dai har suka gama sex to dole sai ta rungume shi na tsawon wajen minti sha biyar kafin ta samu nutsuwa ta sake shi masta da ya ji ta sassauta daga rikon da ta yi mishi inda ya san lallai kan ta samu release ya miƙe zai fita ta sake riko shi ya yana kallon ta da idanun nan nasa sannan ya ce menene kuma ta sun koyar da kai ƙasa ba tare da ta ce komai ba ok fine ya daga kafaɗa to yanzu zan wuce ta sake shi tare da cewa nothing are you babu komai ta ɗaga mishi faɗa, alamar ba komai masta ya fita ba da daɗewa ba baba ta shigo ta ce kai ni na san ban san waɗanne irin yara ba ne ku a ce ku bar ya tana kuka amma kuna ji ko a jikinku saboda kun fi son kanku fiye da ɗiyar to ashe kenan tunda ba ku sosai, ni ma in kai in kai wa mai gidana ya ƙara da ita amma dai ma maneji zai yi Kuma yadda ta yi dariya sannan ta ce to ba baba in kika samu kin jidda ma ai da kin ji daɗi amma in har kika kai ma alhaji ita cewa zai yi ya fasa da ke su kai dariya duka bata ce komai ba wai ni humaira me yasa ki me yasa idan ke sauya ne me kika me kike gani ne baba na ga idan ki ya ja alamun kin yi kuka suna cikin haka masta shigo baba zan tafi amurka amma zan dawo nan da wata ɗaya to abdallah allah ya tsare mana kai ya kare ka daga shirin abin ki ya sa ka je lafiya ka dawo lafiya Ba ƙaramin jin daɗin addu'ar da baba ta yi mishi ya ba, ya amsa da amin baba ta yi dariya tare da ba su wuri suka yi sallama da Humaira. Waye bai sani ba, za dai a je a yi ma ‘ya'yan mutane fyaɗe kuma a amshe musu kuɗi ko? Ai mun sani za a yi wani fakewa da wani business, masta ya riƙe gashinta ya jawo wayo Allah masta ka bari da zafi. Ba faɗa, ba faɗa kai nake ba to da wa kike, wallahi da ni da kai nake yi sai da ta kusa bashi dariya a ran shi yace tsoro ga tsoro ga tsokana ya sake ta ya nufi gunzid da ya ɗauke ta ya haɗa ta da kirjin shi yana ƙara jin kaunar yarinyar nan na ratsa shi ya ajiye ta bai sake mata magana bai fita tunda masta ya tafi humaira bata ji daɗi ba wata rana suna zaune a falo ita da baba da amina humaira ta ce baba ni bana jin daɗi to humaira yanzu wa ke jin daɗi ta turo baki yashin babu lafiyar ki kalau yanzu fa kika ci ko plate da abinci kika zo kina ta ci fa ko ma menene ba ki rage min ba fa ki ce wai baki da lafiya babu dariya ta yi sosai don humaira ta ba ta dariya amina ta juyo ta kalle su dama aikin kenan an zo gidan mutane a cinye musu abinci to ina ruwanki in ji humaira wadda ya kawo ki aishi ya kawo ta dan mata fi ki matsayi a gunshi dan ina gaya miki babu abin da baba za ta ce wa masta ya yi ba tare da ya yi ba Amina dai sake baki ta tana mamakin yadda Humaira yau ta gaya mata magana baba ta ce ya isa Humaira kar na kuma jin irin wannan magana ko na gani to baba insha Allah ba za kuma ji ko gani ba bayan sati hudu da tafiyar masta suna zaune a daki sai ga masta ya shigo da sallama kamar ba zai kamar ba zai ba yana wannan takun nashi na kasaita baba ta ce oyoyo dan gaban nan dan dan gaban baba Ɗan gaban goshin baba nan ta nuna masa goshinta duk sai da ta sa su dariya banda masta da ya yi dariyar kamar an saka shi dole me yasa ka san yau za ka dawo amma baka kira ka faɗa a dafa maka wani abin ba no need baba ta harare shi ban ce ka daina ka daina min wannan yaren ba yayi murmushi kar ki damu baba zan koya miki yana magana yana ƙare wa Humaira kallo kaga bari na je akwai wani abu ko wani abu na ɗan sama maka Kaɗan taɓa ɗin in baba ta nufi kicin tana mitar ƙinƙiran da yayi Allah sarki baba na fita ya haɗa rai kamar bai taɓa dariya ba ce ma Humaira let me see you wait let me see at breast gaban Humaira ya faɗi za ta mishi rashin kunya amma yadda ta ga ya ɓata rai ba dariya ya sa ta nufo shi da sauri ta zo gare shi ta kwanta igiyoyin rigar ɗin kirjinta suka bayyana ya kura ma kirjinta ido ya ɗora hannun shi a kai yana mata wani murmushin mugunta ce second one ta bi shi da ido domin bata gane me yake nufi ba to shi kenan ni ma ban gane ba Allah sarki muna nan a littafin dan fashi littafi na biyu kai ban san da wani baki zan gode muku maso zan gode muku ba masoya aka zalika kuma yan group din yan group ban san da wani baki zan gode muku ba kawai dai na san kuna sa ni nishaɗi sosai ina mugun yin ku nema saboda kuna ƙarfafa min gwiwa kuma ina godiya akan addu'arku nan haka nake cewa mu je zuwa a cikin littafin ɗan fashi don haka duka ina muku fatan alkhairi da 'yan gurub da waɗanda ba 'yan guruf ba masoya baki ɗaya mu je mu ƙarisa abin da ya rage ina nufin kina da ciki kuma dole za ki haife shi wani razanannen ɗago kanta ta yi tana kallon shi to bara ka ji wallahi ba zan kuma haihuwa a gidanka ba fa ba zan ƙara haihuwa da ɗan fashi ba fa kuma ɗan iska mazinaci mai abin mai bin mata kafin ta ƙarisa ya bata wani rikitacce gegetaccen mare dan uban kin isa ki zage ni kuɗin uban waye na ce ta yi shiru tana kuka tambayar ki nake kuɗin uban wa na ce kuka take yi za wuka take na tausayi buɗe kunnuwanki da kyau ki saurare ni ni abdullahi masta zaki ki regretin abin da kika faɗa min a kaina ni kike kira da ɗan iska ko to sai na nuna miki ni cikakken ɗan iska ne yar ƙauye kawai wawuya ya fi sai daga ɗakin ran shaɓaci tun da ya fita humaira ta kasa komai ta fashe da matsanancin kuka tana jin tsanan masta a ranta shi kuma masta yana shiga ɗaki ya dunkule hannunsa ya kai ma yana mai jin haushin marin da ya mata saboda shi ba shi da intention na dukan mace amma yana jin zafin maganganun da ta faɗa mishi haka rayuwa ta ci gaba masada, dai kwata-kwata yanzu ya daina shiga harkar humaira saboda wani kudirin da ke cikin ranshi wadda shi kadai ya sani to ban sani ba bare in labarta ko sai gumta muku a yanzu cikin humaira ya shiga wata bakwai kuma a yanzu yake shirin aikata kudirin shi suna zaune a ɗaki ita da baba yace ta ɗago kai tana so ta wani abu ta shi ki biyo ni ba mu musu ta bi shi har ɗakin shi suna shiga ya fisgo ta jikin shi ya fara kisin ɗinta saboda sun daɗe ba su haɗu ba a wannan fanni ga baki ɗayansu sun fice daga hankalin su humaira ta buɗe baki a hankali please master me ya faru ya tambaye ta yana riƙe da waist ɗinta mm-hmm. yana shafawa ita kuma tana riƙe da kan kafaɗunsa ita ma tana wasa da shi tare da shafa masa jikinsa ta kowane ɓangare yana kai ƙoƙarin kai hannunsa ƙasa ya yi sauri shi ma yana hakan tana ƙoƙari ya riƙo hannunta da ta ɗago ido suna haɗa ido sai ta ji kunya kama ta buɗar bakin shi sai cewa ba za ki iya ba na faɗa miki har yanzu you are not good in bed saboda har yanzu baki san wani foyin ɗina ba amma fa kar ki damu one day I will teach you how to be very good in bed ta ɗago kai tana kallon shi tare da tura harshen ta cikin bakin shi ta tura shi bakin nashi ya tura duka hannunsa shi ma cikin yarzinta suka ci gaba da romansin na juna ya sake ta tare da bata rai ya fito tashi mu tafi suka koma falo ya kira ya kira Amina suka fito dukansu sai ga baba ta fito da zidda a hannunta yarinyar ta haɗu sosai yanzu watan ta takwas amma kuma akwai wayo kamar ba yar wata takwas ba ku fito mu je suka fito dukansu ya nuna musu wata mota ya ce ku shiga babu musu suka shiga ya nuna wata mota ya ce babu ita ma ta shiga humaira ta daga kai suka haɗa ido da masta kusan one minute suna kallon juna can ya ɗauki kansa ya mai da kanshi kan wayar shi da yake dannawa direba ya tada mota suka bar harabar gida ga mamakin su suka ga an nufo kofar gidansu direba yawa mai gadi hon ya wangale gate din suka shiga suka fita da gudu humaira na rike da ziddiga kuma ciki a gaba amina ta dinga kwalawa mami kira ta fito da sauri ta tsaya ta yi turus ganin su amina kuma ga humaira da ya a hannu humaira wannan yarinyar ta waki ka ɗauko ta yi shiru buɗar bakin amina sai cewa ta momi cikin yarin ciki yarinyar nan ta yi saboda ta ga wadda ya ɗauko ya ɗauke mu bai cika zama a najeriya ba shine ta yi ciki ta haihu kuma da da ta haihu ta yi ta yi hankali sai kuma ta yi wani irin yanayi kin gan shi nan a jikinta ta ƙara wani ciki ta nuna humaira da cikin da ya fito sosai masta ya kira yan sanda tare da cewa su sake alhaji umar ta a aiko shi suna gama waya kuwa suka sake shi amma sun canza mishi kamanni masta ya kira shi da wani namba to ga yaran kanan na sako maka su su kwatanta su kwata-kwata ba su da tarbiyya ɗaya ta yi ciki ta haihu sannan kuma ta sake wani don haka ga su nan kuma a hankali zan dinga ɗaukar fansa yadda ba za ka ji daɗi ba a rayuwarka kar ka yi tunanin an gama da yarka humaira to yanzu aka fara wasan nan take masta ya kashe wayar shi tare da yin wani murmushi wadda shi kaɗai ya san ma'anarsa momi abin duniya ya dame ta saboda tana jin tausayin humaira kwata-kwata ita ba ta yarda da abin da amina ta faɗa ba amma na cewa Humaira ta yi ciki ta haihu kuma yanzu ga wani cikin din babbar magana Amina Amina Momi ta kira ta sai gashi ta sauko Momi gani Amina so nake ki faɗa mini menene gaskiya game da cikin Humaira to alhamdulillah wallahi Momi ciki take da shi kwarai kuwa ta yi ta haihu wannan ma ta ce wallahi ma Momi cikin ta ce to me ya faru kina da momi ki yarda mana ki da ni mana abinda na faɗa miki shine gaskiya ta yi shiru bata ce komai ba ta nufi ɗakin humaira ta same ta akan sallaya jidda kuma na wasa a kusa da ita sarki inda ta samu gefe ta zauna ta ce Humaira Filis ki faɗa min gaskiya akan gaskiyar abin da ya faru Humaira ta dago kanta tana kuka momi shi ya min ciki wallahi wanda ya ɗauke mu kin tabbata da abin da kika faɗa gaskiya ne wallahi gaskiya ne sosai Humaira ta ba momi tausayi sosai momi abba na fa abban ki shekaran jiya suka koma ba za su daɗe ba za su dawo amma nan kusa kar ki damu wallahi Allah abba na me yasa ka zo baka neme ni ba ki haƙuri Humaira abban ki ya neme ki domin saboda ke ya ƙara sati guda a Najeriya amma kar ki damu zai dawo ba da jimawa ba ki daina kuka kin ji ko alhamdulillah alhamdulillah ban san da wani baki zan gode muku ba mutan Kano da Kaduna sai dai kawai in ce Allah ya saka da mafificin alkhairi na gode sosai Nima ma ina yin ku kamar yadda kuke yi na a nan san huta a cikin littafi na biyu sai mu garzaya littafi na uku wadda shi din ma tare suke da ɗan uwan shi domin zin cikakken labarin ɗan fashi da yadda kuma zai kasance sai mu haɗu a littafi na uku ɗin.